a fadan gwamnatin tarayya muke bai kamata ba a ce marayu a abuja suna galabaita shugaban kwamitin marayu na jbs a abuja alhaji sa'idu musa yalwa ke jawabi a lokacin raba kayan abinci da tufafi ga marayu zawarawa da miskinai a goman karshe na watan ramadan waɗanda suka amfana daga wannan tallafi sun kai ɗari shida inda aka ga taron yara da mata da kuma zawarawa a masallacin juma na umar bin kaddab a ko abuja suna karɓar abin da ya sawwaka na wannan tallafin sani ibrahim an bani shinkafa an bani yadi godiya kawai zan musu ala buɗa musu da su kamu taimaka mana sunana Nusai baharisu gaskiya wannan kungiya tana taimaka ma marayu wajen abinci da tufafin sawa da kuma makaranta Hadiza Muhammad ita ce shugaba koko Amira ta zawarawan. Kwanaki dai kan an tallafa mana da hannun jari an kuma koya ma yawanci daga cikinmu sana'o'i kala-kala bayan ga hakan nan aka babba yawanci ma hannun jari. Sannan su din ma akan taimaka musu dai da kayayyakin abinci suturorin sawa da makamantan abu. abubuwan nan da ya shafi haka. Shin me masu sarautar gargajiya ke yi a fannin tallafawa irin waɗannan masu matukar bukata? Ita ce tambayar da na yau sarkin Hausawa Nyanya Musa Dala da ya halarci taron. Ana ɗora kowane shugaba haraji na cewar ga abin da zaka bayar sannan ko mu aikin mu shine kamar mu ne masu yada labarai ko kuma wanda masun jama'a zan ce saboda mu muke mun masu hali gida gida ofis office muna ce musu to wannan abu fa wani a matsayin ka na alhaji da kake zaune a wannan unguwa ka taimaka wani zai ce na bada buhun shinkafa biyu kamar yanzu na akwai wanda ya ba mu buhun shinkafa hamsin wani ya ba da dubu ɗari biyu wani ya ba da dubu ɗari da haka ake har haɗawa sai a zo a samu rana kamar haka a raba wannan kayayyaki. Shugaban kwamitin marayun Sa'idu Musa Yalwa wanda ya doshi shekaru tamanin a duniya ya yi fatan ko bayan rayuwarsa wannan aikin zai ɗore. In ka je ka ga yaran da suke gararan ba ba karatu ba boko ba addini a kauye in ka kawo min tirela yanzu zan shiga an kawo maka su. Waɗannan suka zo suka zama 'yan ta'adda to za su gagare ku zama Abuja din. Hajiya Aisha Buhari ta aiko da kananan buhunan shinkafa buhu ɗari. Katan na mai toki goma madara katan goma buhun suga uku ta aiko da wake buhu uku ta aiko da gero buhu biyar sauran bayan allah da ke tallafawa ya ta bangaren su kuma irin nasarar da aka samu bana To wasu daidai kun sun taimaka amma ba kamar na barawa. Dan bara ko wanda suka aiko mana miliyan guda akwai mutum guda da ya bamu dubu ɗari bakwai da hamsin amma bana dai mun ji shuru ko shekara ta mana daurin bazuka ne ba mu sani ba. <laughs> To amma dai muna ban fi dare ba in sun dawo da mu ka da gaba da tuni in sha Allah. Wani abu ma mai sanya alhini shine yadda wasu suka taimaka da tsoffin kayan su wato suka kawo kuncin riguna da zannuwa. Marayu da zawarawa na duba wanda ya yi musu daidai su ɗauka. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.